الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi goma ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya idan ba manta ba mako biyu da suka shuɗe mun tike da ƙarshen aya ta goma sha bakwai cikin wannan sura mai albarka ko ta aya ta goma sha shida haka ne aya ta goma sha hudu za mu tashi farkon aya ta goma sha biyar kenan faɗin Allah maɗaukakin sarki ka masalin lazina min qablihim kariban zaqu wa bala amrihim me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ubangiji ya ce kama masalin ladina min qablihim kamar misalin waɗanda suka gabace su ne suka gabaci suka gabaci kafiran makka suwaye suka gabace su ta fuskar kafirci yahudawa da nasara yahudu suna tare da kafiran makka ta yadda suke ba su aidiya suke ba su tunani da satar amsa na yadda za su kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma akwai munafukai waɗanda su ma suna daga cikin waɗanda suke tarayya da yahudawa wajen taimakawa kafuran maka kan yakar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ƙoƙarin bushe hasken musulunci da haka Allah ya ce ka masalin ladina min qablihim kamar misalin waɗanda suka gabace su ne ta fuskar kafirci ƙariban kusa da kusa mala yace bi zamanin karibin a zamani makusanci wahum hum ahlu badrin minal mushirki su ne mutanen badar daga cikin mushirkai ma'ana waɗanda aka je yakin badar da su kafiran makka sun yi kama da waɗanda ake magana a kansu a nan na yahudu da kuma sauran kafirai waɗanda suke taimake keniya da juna ta fuskar su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam zaqu wa bala amrihim su mutanen da suka yaki annabi a badar sun ɗanɗani bankashin al'amarinsu ma'ana sun ɗanɗani mummunan sakamako na mummunan aikinsu da aka je yakin badar ba su kwashi da daɗi ba malai ce ta hufi duniya sun ɗanɗani uƙubar mummunan ayyukansu tun daga nan duniya min katilin wa gairihi na kashe su da aka yi da ma wani kisa shine farauce su da aka yi aka mai da su fursunonin yaƙi walahum azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su a lahira Allah ya tsare mu menene kamanceceniya tsakanin kafuran badar da kuma kafiran da wannan aya take magana a kansu waɗanda suke taimakekeniya da yahudawa wajen su ga sun kawo annabi cikas waɗanda aya ta fara magana a kansu tun a can baya alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab ba ka ganin kafirai a ba ka ganin munafukai da suke cewa da waɗanda suke ‘yan uwansu ne ta fuskar kafirci amma na ma'abuta littafi mana suna cewa la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa la in qutiltum la nansurannakum har izuwa nan sai Allah ya ce ka masalil ladina min qablihim qariban irin aikin waɗannan yayi kama da aikin wa'ancan kuma daman gashi zamanin su makusanci ne malamai suka ce su da suka sa a gaba ta su ga sun daƙile hasken musulunci sun cutar da annabi ita ce ta kamanta su da juna duk da waɗancan sun fito an gwabza yaƙi da su waɗannan kuma ba su iya fitowa an gwabza yaƙin da su ba amma dai manufar duk ɗaya ne wayancan suna yaƙin sarika noke ko sun yi yaƙin gaba da gaba waɗannan kuma suna yaƙin sarika noke munafukai ba sa iya fitowa su yaƙi manzo Allah gaba da gaba kafiran yahudawa na madina waɗanda suke kulle leniya da haɗa baki da munafukai sun gaza su iya fitowa su yaƙi annabi gaba da gaba amma tare da haka dai manufarsu ɗaya ce da manufar kafiran makka da su suka iya fitowa suka yaƙi annabin gaba da gaba shine Allah yake ka masalil na min qablihim qariban misalin kusan abu ɗaya ne na wa'annan da can duk da cewa salon da techniques din na yadda za a yaki annabin da yadda za a kawo cikas ga addinin musuluncin ya sha bamban domin da wanda yake yaƙar ka gaba da gaba da wanda yake yaƙar ka ta karkashin ƙasa duk manufarsu shine su ga bayan ka ko da a ce hanyar da suka bi ta bambanta manufar munafukai shine daƙile tafiyar addinin musulunci manufar yahudawa ita ce daƙile hasken musulunci manufar kafiran makka da suka fito suka yaki annabi gaba da gaba a badar shine dai su ga sun bushe hasken musulunci shine Allah ya ce yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun da ka walahum azabun alim azaba mai radadi tana jiran su a lahira malai mu mu'limun fil akhirati wacce za ta sanya musu jin radadi a lahira malai ce masaluhum aidan fi sama'ihim min al munafiqina wa takallufihim anhum sannan kuma misali na biyu wanda yake dada kamanta tsakanin su shine ta yadda suke wa junan su alƙawarin baka cewa za su taimaki junan su wajen yakar annabi amma kuma ba sa iyawa munafukai suna cewa da yahudawa ku yaƙe shi za mu taimake ku ku yaƙe shi muna goyon bayan ku in zai taba ku sai dai ya taba mu ba za mu bari ku kai ƙasa ba in ya ce zai kore ku daga madina sai dai mu fita tare da ku amma kuma ƙarya ne lain ukhriju la yakhrijuna mahum wala in qutilu la yansurunahum wala in nasaruhum la yawallunna adbar thumma la yunsarun to haka nan su kansu kafiran makka ijunan su da yawa sukan zuga junan su cewa ku je ku yi kaza muna tare da ku alhalin kuma ƙarya ne ba sa tare da su din idan musibar ta zo ba za su taimake su ba idan musibar ta zo ba za su tsaya musu ba idan abin ya zo sai su kwaye musu baya ba za su tsaya a yi tare da su ba ubangiji ya ce ka masalin shaitan كمثل الشيطان إذ كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله Allah ya ce ka masali shaitani misalin su har ila yau kamar misalin shaitan ne idza qala lil insani kufur yayin da yake cewa da mutum kafirce butulcewa Allah subhanahu wata'ala ka yi masa da'a falamma kafara idan mutum ya biye masa ya kafirtan qala shi kuma sai ya ce inni akhafu Allah inni bari ummin ni kan babu ni babu kai inni a Allah rabbal alamin dan ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai ma'ana kamar yadda munafukai suka yi wa yahudawa alkawarin bogi suka yi musu ingiza mai kan turuwa suka kai su suka baro su wannan kuma yayi kama da yadda shedan yake zuga mutum ya masa ingiza mai kan turuwa ya kai shi ya baro shi sau da dama idan shedan zai saka ka aikata aikin sako zai ta zuga ka ya rinka nuna maka ba matsala in ma da matsalar yayi ta baka dabaru da mafita ta ƙarya in kaza ya faru to kuma ba sai kai kaza ba in kaza ya faru to ba sai kuma kai kaza ba da zarar ya ga ka riga ka shiga iya wuya dabarun sun fara ƙare ma kana neman taimako sai kuma ya fito ya mata waye ce to ni kuma ba ruwana domin su ma waɗancan haka suka ce musu kuje idan ku tari muhammadu da faɗa in ya ce zai yaƙe ku za mu taya ku in kuma ya ce zai kore ku daga madina za mu tsaya muku to amma kuma lokacin da aka zo za a kore su ba su tsaya musu ba ba su taya su ba lokacin da ake yaƙar su ba su goyi da bayan su ba ba su taimaka musu ba kaga ta wannan fuska yayi kama da me ruɗi irin na shedan shedan yayi ruɗin sa a wajaje da dama wanda ubangiji subhanahu wataala ya buga misali da shi dangane da irin haka yakan zuga dan adam ya aikata laifi amma lokacin da musiba kuma ta tunkaro ɗan adam a maimakon ya tsaya ya taimaka masa ya tsaya ya kare shi daga matsala wanda shi ya jefa shi a cikinta ta sai kuma ya ki ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cikin suratul anfal dangane da sha'anin yakin badar lokacin da tawagar musulmi suka fito tawagar kafirai suka fito to a tawagar kafirai shedan ya shigo cikinsu ya zo musu akan cewa shi mai ba su shawara ne mai taimakon su ne shi wani tsoho ne daga garin najadu daga nan bahaushe yake cewa dukkan wani tsohon banza tsohon najadu ce huwa shekun min najad shi wani tsoho ne daga garin najadu ce da haka ina ba ku shawara ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi mutanen maka suka rudu suka yadda da cewa hakan ne ubangiji subhanahu wataala ce aka fito filin daga yana ta zuga su yana ta musu kiɗa da rudi irin nasa فلما تراءت الفئتان نكث على أقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ubangiji madaukakin sarki ce yayin da ya ga ya kai su ya baro an fito filin daga ba damar su juya da baya ya ga jama'ar musulmi ta taho ga jama'ar kafirai kuma ya ga mala'iku suna sauka daga sama don taimakon musulmi su kafiran ba sa ganin mala'ikun amma shi yana ganin su Allah ya ce na kasa ala aqibahi sai ya fara sulalewa yana ja da baya wa qala inni bari'un minkum yace to ni fa ba ni ba ku inni ara ma la tarawun dan ina ganin abin da ku ba ku gani ni na ga jibrilu ya sauka na ga mika'ilu na ga israfilu na ga mala'ikun sama ta biyu sama ta uku waye zai iya karawa da wannan ko mahaukaci ne in dai ya sani da haka yace ni ba zan iya wannan faɗan ba faɗan ya fi karfi na amma fa shi ya zugo yace a taho faɗan. domin ya ce la galiba la al yawma minan nasu. wa inni jarul yau ba wanda ya isa ya gama iya gamawa da ku wa inni jarul lakum yau ga ma ni a cikin ku faɗan ma da ni za a yau ba kawai shawara za mu bayar ba har da mu za a gwabza haka yace amma sai ce inni a ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab to da ka sai Allah madaukakin sarki ya kwatanta wancan rudi da shedan yewa kafirai a yakin badar da irin wannan rudi da munafukai suke yi wa yahudawa na cewa su je su tari annabi su je su yaƙe shi za su taimake su za su goyi da bayan su shedan a can ya ce mutanen maka su tari annabi su yaƙe shi zai goyi da bayan su kuma da abin ya zo ya gudu to haka su ma anan da wutar bala'in ta tunkaro kuma sai suka gudu shine Allah ya ce to ka masalin haka abin yake kamar misalin shedan ne domin shaiɗan daman ba kadai a cikin aljanu yake ba har a cikin mutane zaka iya samun mutumin da ɗari bisa ɗari mutum ne amma aikinsa na shedan ne domin cikin mutane ma akwai za kuma ka iya samun shaiɗanu cikin aljanu wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun sai dai duk da cewa wannan shaidanin mutum ne wancan shaidanin aljani ne sun haɗu akan shaidanci sun bambanta ta fuskar halitta zaka samu manufarsu da ajandodinsu iri ɗaya ne manufar shaidanin mutane kawo annabawa cikas cikin da'awa manufar shaidanin aljanu kawo annabawa cikas cikin da'awa manufar shaidanin aljanu batar da mutane manufar shaidanin mutane ma batar da mutane yasa Allah ya ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura a wata yare ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shaytanin aljanu da shaytanin mutane suke wa yan kanzagin su wahayin batarwa wahayin shaydanci li yujadilukum dan suke jayya da ku ku wadanda kuke akan tabarki madaidaici da sannan malamai sukan kawo kissar wani bawan Allah wanda malam ya kawo anan wanda shi ma yana daga cikin misalai na rudin shaytan da ya taba yi wa wani dan adam a duniya ya kai shi ya baro shi da kamala ya ce ka masali shaitani iz qala lil insani kufur falamma kafara qala shaitanu lahu istihza'an wa sukhriya idan shaitan ya ziga ka ya ziga ka akan aikin shaidanci aikin kafirci idan ka je ka aikata to kuma sai dawo ya maka gwalo ya maka dariya sai ce maka inni bari'un minka ba ni ba kai inni asafullaha Allah rabbal alamin ina tsoron Allah ubangijin talikai to anan malamai suka ce da shaidan ya ce ni ina tsoron Allah ubangijin talikai shin da gaske ne ko ƙarya ne wasu malamai sun ce ba da gaske ba ne domin da yana jin tsoron Allah da bai aikata haka ba da bai batar da bayan Allah ba da bai ziga a saba wa Allah subhanahu ta'ala ba dan haka hakan yana daga cikin izgilin da yake maka bayan ya batar da kai ya ce maka ai shi mai tsoron Allah ne amma ba mai tsoron Allah bane ba waɗansu malaman suka ce a'a da shaidan ya ce inni bari minka inni a Allah rabbal alamin nan, da kuma a can inni a rama la tarawna inni a Allah rabbal alamin duk gaskiya ya faɗa dan da ƙarya ya faɗa sai Allah ya ce ƙarya yake la yakhafu Allah da haka waɗansu malamai suka ce tsoron Allah hawa hawa ne mataki mataki ne shedan yana da irin nasa tsoron Allah duk da irin nasa tsoron Allah baya hana kuma Allah ya azabtar da shi ya kona shi tsoron Allah shedan shine shi baya aikata aikin sako da kansa amma yana sawa a yi an gane ko wanda kuma a ka'ida ta doka duk mutumin da shi ba zai yi laifi ba sai dai ya tura ma a yi to ya mai laifin laifi abinda bahaushe yake cewa barawan zaune da barawan tsaye barawan zaune ya fi laifi sama da barawan mai tsaye barawan zaune wanda zai nuna ina kaya suke ya ziga ka ka je kayo sata in ka sato ya siya wannan ya fi laifi ko a dokar ƙasa to haka a dokar Allah shedan mai laifin zaune ne amma yakan ziga mutane su yi laifi a tsaye ta yadda ba za ka taɓa ganin katangar da shedan ya tsallaka ya je gidan mutane ya musu sata ba gashi dai duk ana yin sata birni da ƙauye da karkara amma ka taɓa ganin wata katanga da za a ce nan shaidan ne ya tsallaka ta ya sato kayan shi da kansa a'a sai dai ya samu wani sai ya ziga ya raka ka haka bakin katangar kila ma katangar inda a ce ba da rakiyar shaidan ba ba za ka iya hawanta ba ya ziga ka ya magangi da busa ba tare da ka gan shi ba fa sai ka ji ƙarfin gwiwa sai ka ƙetare katangar sai ya ga ka ƙetara ka dira ka ɗauko kayan sai ce to ni ba ruwana ni ba zan iya shiga in ɗauko ba amma kai tun da wawa ne ka je ka ɗauko inni akhafu Allah rabbal alamin gajiya nan ana sha birni da kauye mai tsada da lokal da sauransu ba za ka taɓa ganin nau'in giyar da za a ce maka ga wacce shaidan yake zuwa ya siya ba duk wata mashayar da za ka ji ba za ka ji an ce wannan nau'in giyar ita shaidan yake sha ba amma mashayan giya duk waye ruɗe su su sha giya shaidan wani ya sha mai tsada wani ya sha mai matsakaicin kuɗi wani ya sha ta gargajiya burkutu kenan amma shi shedan bai da wacce yake sha idan ya zuga ka kasha sai kayi tatil sai ce inni bari'un minka inni a Allah Laha. ba ni ba kai ni ina tsoron Allah dan ni ba zan sha giya ba to haka nan gumakan da ake wa sujada ba za ka taba zuwa ka je an ce ga gunkin da shedan yake wa sujada ba amma zai zuga a je a yi sujada ga gunki ba za ka taba jin a ce ga karuwar da shaidan yake nema ba dadiran shaidan amma zai zuga waɗansu su karuwai su dadiro amma shi baya yi da ka shi tsoron allansa na shi ba zai yi ba amma kuma zai koma daga baya ya zuga waɗansu su je su yi ya tabbata cin hadisi kudusi ubangiji ce khalaqtu ibadi hunafa'a. fajatuhum ash-shayatin fajtalathum an dinihim wa harramu lahum ma qad halaltu lahum wa ahallu lahum ma qad harramtu lahum na halicci bayi na lami lafiya garau ba matsala shiryayyu kan tafarki madaidaici amma shaidanu suka zo suka bushe musu kunne suka kautar musu da tunani suka raba su da addinin su suka rinka halatta musu abin da na haramta suka rinka haramta musu abin da na halatta an gane ko da haka inni bari'un min inni akhafu Allah rabbal alamin ko dai mu ɗauka cewa ya faɗe ta ne a matsayin izgili ko ya faɗe ta ne duba zuwa ga cewa shi baya aikata sabo gaba gadi sai dai ya zuga wani ta bayan fage ya je ya aikata wanda wannan kuma nau'i ne daga cikin nau'i na tsoron Allah a fassarar shaidan inda so samu ne da da shi ba zai yi ba kuma bai kamata ya sa wani ya yi ba mala yace haka za yi sauwiru shaitanu lil insani haka nan mutum yake shaidan yake surantawa ga mutum to anan a cikin aya da aka ce ka basali shaitani iz qala lil insani kamar shaidan ne yayin da yake cewa ga mutum malamai sun yi fassara biyu dangane da al'insan insan wasu suka ce al-insan anan ana nufin jinsi duk wani ɗan adam da zai saba wa Allah shedan ke zuga shi da haka misalin haka yake faruwa a duk lokacin da shedan zai zuga dan adam ya saba wa Allah wadansu malaman suka ce a'a al'insan a nan alɗin da ke ciki ba albace ta jinsi alce ta ahad wani mutum ne da aka taɓa yi a tarihi mai ban mamaki shaidan ya kai shi ya baro shi Allah yake mana ishara zuwa gare shi anan dan ya kyasa mana abin da ya faru to shine sai malamai sukan hakaito ta fuskar riwaya cewa wani mutum ne da aka malam ya ambace shi anan kafin haka yake cewa haka za yi sauwiru shaitanu lil insani amalan sayyi'an haka shaitan yake suranta wa dan adam mummunan aiki wa yuriyahu annahu nasiruhu yake nuna masa cewa kuma zai taimake shi idza hasala shay'un yu'dhihi idan matsala ta faru wa anna fi irtikabihi kuma idan ya aikata laifin rahatun zai ji daɗi wa tamattu'an zai dan more li nafsihi a karan kansa haka shedan yake riya masa hatta idza tarra insanu har sai ta kai ga mutum ya rudu wartakabal jarima ya aikata mummunan laifin ya turkuhu shaytanu sai shedan ya kyale shi ba da an yastahzi'u bihi daga baya dawo ne masa gwalo to sai mala yace wayurwa an rawaito anna rahiban yusamma barsis barsisal abidi cewa akwai wani malami mai yawan bauta cikin yahudawa wanda ake kiransa da suna barsisal abidi wanda duk mai bibiyar kasunan malam kalarawi zai sha labarin barsisal abidi to shi wannan mutumin barsis al-abid nazalat hu imra'atun wata rana yana bayan gari yayi ɗan ɗakinsa na bauta yana ta bautar Allah a ɗakin ba ruwansa da kowa ko iyali bai da shi kawai sai ga wata mata ta kawo masa ziyara wata matsala ta kai ta gare shi wasu suka ce hanya ce ta biyo da ita sai hadari ya yi gari ya bakin kiran za a yi ruwa tana neman mafaka ta rasa gida gaba gida baya sai ta hango bukkar wannan malamin ita bata san cewa mutum ne a ciki ba kawai ta je ne don fake ruwa to shi kuma ana cikin haka ana ruwa da ruwa ya ruwa har dare ya yi tana fake ruwa da dare kawai sai ta ce to yanzu da in fita ban san ina zan dosa ba wani dabbar dawai tare a hanya ya cinye ni gwanda in kwanciya ta anan to cikin dare shi kuma malamin sai ya fara jin motsi a cikin bukkarsa motsin da bai saba ji ba alamar cewa wani mutum ya sauka gare shi ba tare da ya sani ba to wannan ya ja ya fito sai ya ga mace ce shedan kuma ya shiga tsakaninsu abin da ya faru ya faru mala yace asabaha halamamun. wanda ita matar a wani kaulin kuma aka ce wata bukata ce ta same ta ko dai shedanu suka bige ta sai aka kai ta wajensa dan ya mata ruqiya shi kuma sai ya ce to shikenan iyalanta su tafi su batta zai ci gaba da kula da ita to ana nan ana nan kuma abin da zai faru ya faru shine liyad'u laha dan ya mata addu'a fa zayyana lahu shaytan sai shaidan ya zo ya ziga shi wa wati'aha sai ya sadu da ita a wannan zaman jiya da take a wajensa fa hamalat sai ta samu ciki daga baya kuma bayan ta samu ciki ya rude ya kidime, ya san iyalanta da danginta za su zo karɓarta a zummar ta warke to kuma bayan wata uku hudu biyar in suka zo za su tarar da ita da ciki ciki ya girma to yanzu ina mafita bayan shi dan ya ziga shi ya wancan masha'a kuma sai ya zo ya zuga shi ya ce to mafita shine kawai ka kashe ta idan ƴan uwanta sun zo neman ta kace yau ai tuni ta warke ka sake ta ta tafi gida sai dai su neme ta a hanya da ka sai yabu wannan shawara ta biyu ta shedan ya kashe ta kaufan min an yabtadhiha dan tsoron wai kada ya kunyata to kuma bayan ya kashe ta din ya ɗauki gawar ya je ya haƙa rami cikin dare ba wanda ya sani ya binne ta da ya binne ta yan uwanta suka zo tambayar ina mara lafiyar mu yace ai tuntuni ta warke na sake ta ta tafi gida to kuma sai shi ɗan ya rikida a sifan mutane har sun yadda fa sun tafi sai ya tare su a hanya ya ce ƙarya yake muku kashe ta yayi suka ce na ya kai ta to da ya kashe ta suka iya ce ku zo in nuna muku kabarinta ya je ya kai su har kabarin suka tono ta suka ganta kaga ya zuga shi akan zai me zai ba shi mafita zai taimake shi to ba nan ma gizon ya gama sakarsa ba bari ku ji gaba bayan ya nuna an je an tono an ganta shine fa dalla shaytanu qaumaha ala mawdi'iha shedan ya nuna wa mutanenta inda take inda malamin ya je ya binne ta fa ja'u suka zo bayan sun tono ta zalun rahiba suka ci kuma wuyan shi wannan malami liyaktuluhu dan su kashe shi to kuma a hakan shedan bai kyale shi ba fa ja'u shaytanu sai shedan ya sake rikida ya zo masa yana ganin sa su kuma ba sa ganin sa a wani kaulin aka ce duk suna ganin sa to amma shedan yana yi masa magana da ido domin shi shedan ya saba mu'amala da shi tun a baya tunda shi ya fara zuga shi ya kisan kai ya ba shi shawarar ya je ya binne a inda ba za a gani ba kuma ya ce ya sake ta ta tafi gida da haka ya shi yana ganin shedan ya gane ga wanda ya jefa ni a matsala to da haka shedan ya kutso cikin mutane ya sake rabowa jikin malamin sai sake cewa ka san ba wanda ya jefa ka wannan matsalar sai ni yace kwarai yace to kuma ba wanda zai iya fitar da kai sai ni sai ce to ina mafita sai ce mafita ɗaya ce yanzu dai ba ya tabbata kashe ka za su yi ba ya ce kwarai kuwa sai ce to kawai sujada ɗaya za ka yi min ka mun sujada nan ƙwaya ɗaya zan kubutar da kai duk matsalar ta kare. to kuma wannan ne mafi girman matsala sama da duk matsalolin da ya jefa shi a baya da ya bar shi an kashe shi da laifin zina kaɗai ko laifin kisan kai kaɗai da da sauki tsakaninsa da Allah ko da Allah bai yafe masa bai jefa shi wuta watan wata rana zai fitar da shi amma shi kuma shaidan ba wannan ne manufarsa ba manufarsa ka shiga wuta tare da shi kuma ku zauna har abada shi yasa ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ya ku mutane alkawarin Allah fa gaskiya ne babu gudu babu ja da bayan lahira kowa sai ya je ta wuta kuma ko aljanna dole ne sai ka samu kanka a ɗaya babu tsaka-tsaki da ka fala ta gurran kuma duniya kada ku yarda rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi al kada ku yarda mai raba mutane da Allah ya raba ku da Allah shine shaitan shine al sai Allah ya fito fili ya gaya mana yace inna shaitana lakum aduwan ku sani shaitan fa makiyin ku ne fattakhizuhu aduwan kuma ku rike shi maki ya ake zama maki da maki irin wannan zaman za ku yi da shaidan domin me hidin ajanda ta shaidan ga mutane inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kololuwar manufarsa gare ka ya ga ya batar da kai ya sa a ƙarshe za ka shiga wuta tare da shi kuma shigar da in ka shiga ba za ka fito ba za ku zauna dindindin kai da shi Allah ya tsare mu da haka mala ya ce faja'ahu shaytanu fa wa'adahu an yasjuda lahu Shaidan ya sake zuwan masa ya masa alƙawarin cewa ya masa sujada kwaya ɗaya. ya ce to ai kuma ina ɗaɗɗaure ya zan in maka sujada an ɗaure hannu an ɗaure kafa an ɗaure ciki ya zan yi in sujada sai ce to shi kenan tunda ba za ka iya sujada ba ko gyaɗa kai gyaɗa min da nufin sujada domin na amalu shi kuma a wajen Allah bin niyyat ko kibta ido kai ga wani da nufin sujada a wajen Allah kayi sujada shi shaidan ya san wannan ya san a ɗaure ba za ka iya sujada ba to amma ya san shi daman Allah ba zahirin kaɗai yake kallo ba yakan ɗauko lissafinsa ne tun daga zuciya sai ce to tun da ba za ka iya yin sujada ba na yadda an ɗaure kake ɗaurare ba zai iya sujada ba amma girgiza kai da sunan sujada an gane ko to da haka suka ce a ƙarshe sai shaidan ya sai wannan bawan Allah ya yadda shaidan ya kai shi ya baro shi yayi sujada da gyada kai da nufin shaidan ya tseratar da shi an yunjiyahu minhum ya tseratar da shi daga mutanen da suke tsare da shi fa sajada lahu fa tabarra'a minhu yana yin sujada ku sai shedan ya bace daga nan bai sake ganin sa ba to da wasu malamai suka ce wannan kissar ita Allah yake yin ishara zuwa gare ta cikin wannan ayar kamar salin shaytani kamar irin rudin shaidan ne munafukai suka yi wa yahudawa in giza mai kan turuwan shaidan ne irin sa munafukai suka yi wa yahudawa to ya in giza mai kan turuwan shaidan yake iz kala lil insani kufur yayin da yace da barsisal abidu kafirta yaya ya ce da shi kafirta ga kissar da tsawonta mun karanta mataki mataki ya bi da shi ya zuga shi ya zina daga zina ya sa shi kisan kai daga kisan kai ya sa shi shirka mataki mataki to haka su ma munafikai irin wannan hanyoyin suka bi mataki mataki suka kai yahudawan banin nadir suka bar su suka ce la in ukhrijum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada daga fitarwa suka fara wala in qutiltum lanansurannakum daga nan kuma sai abin ya ci gaba suka ce in ma za a kashe ku ba za mu kyale ku ba da haka ka masali shaitani iz qala lil insani kufur falamma kafar qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin sai Allah yake me fa kana aqibatahuma karshen su biyun sai ya kasance su biyin anan wa ake nufi munafukai da kuma yahudawa da kuma shaitan da wanda ya ruda duk a cikin kissar ai mutum bibbi bibbi ne ko ko bangare bibbi bibbi ne a kissar munafukai ga munafukai ga yahudawa gida biyu a kissar shedan ga shedan ga wanda shedan ya ruda bangare biyu to fa kana aqibatahuma duk bangarorin guda biyu karshen su sai ya kasance malai yace ai algawi wal mugwi algawi wanda aka ruda wal mugwi da wanda ya ruda bin nasbi in ka karanta da nasaba fa kana aqibatahuma sai zama khabaru kana ne sai zama kana fili madin naqis akwai kira'a da take karantawa fa kana aqibatuhuma to sai zama fa shine raf'i an karanta da ruhu a kana aqibatuhuma sai zama aqibatuhuma ita ce ismu kana ubangiji ya ce fa aqibatuhuma karshen al'amarin su biyun sai ya kasance annahuma fin nari cewa za su shiga wuta khalidain fiha su dawama a cikin ta shi shedan da wanda ya masa sujada su munafikai da yahudawa yan uwansu inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an innal munafiqina fi ad asfali minan nari wa lan tajida lahum to haka nan shi shaytan ma da wanda ya biye masa ubangiji ya ce wa zalika jazaa'u zalimin irin haka sakamakon azzalimai yake kasancewa Allah ya tsare mu da zalunci malai ce alkafirina ana nufin kafirai ai jazaohumul khizlan karshen su shine kunyata da tabewa sai ya ce mu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ta hanyar bin umarninsa da da gujewa hana-hanansa wal tanzur nafsum ma qaddamat li gadin kuma kowace rai ta binciki ta sa ido ta lura da kyau ta ga ma qaddamat li gadin abin da ta gabatar dan gobe me kai wa kanka da kanka tanadi dan gobe gobe ta yanzu da gobe ta anjima gobe ta kusa da gobe ta nesa domin kalmar algad a larabci ana faɗa gobe ana nufin wacce za ta biyo bayan yinin yau ana cewa gad gobe ana nufin goben nan mai nisa wacce kowa ke jira ita ce ranar tashin alkiyama ubangiji ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika Bada. kada ka ce ni zan aikata wani abu gobe ana nufin gobe ta bayan yau a wata ayar kuma ya ce wa ma dari nafsun ma za ta kasibu gada ba wata ran da ta san me za ta tarar gobe shin gobe ta yau ko gobe ta tashin alkiyama kowanne daga ciki malamai sun fassara da aka akan ce algad ana nufin gobe ta bayan wunin yau ana nufin gobe ta bayan an tashi alkiyama domin dai ana gobe ana gobe da haka za mu je mu tarar da gobe alkiyama wani mawaki ya ce wa inni la'alamu ilmal yaumi wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu wa inni ma'ana da yana nuna cewa gobe iri biyu ce akwai gobe ta kusa akwai gobe ta nisa to da ka ubangiji ya ce kowace rai ta binciki ta duba menene abin da ta tanadar wa gobe malamai suka ce duk kowace daga cikin goben nan guda biyu za ta iya shiga karkashin wannan ayar dukkanin ɗan adam ya yi ƙoƙari ya shirya wa rayuwarsa jin daɗi gobe ta bayan yau da kuma gobe ta tashin alkiyama duk mutumin da ya iya filanin ɗin rayuwarsa bai yi sakaci ba bai yi sakarci ba ya yi amfani da yau ɗansa don gyara gobensa ta duniya to irin waɗannan kuma suke yin dace wajen sun gyara gobensu ta alkiyama ko su samu kyakkyawan sakamako a gobe alkiyama domin dai abin da ayar take nunawa shine mutum ya zama mai tsari a rayuwa tsari ta hanyar sasantawa tsakaninka da mahaliccinka tsari ta hanyar amfani da lokutanka tsari ta hanyar shirya wa kanka da kanka abin da zai haifar maka da hutu gaba a rayuwarka domin ubangiji ya ba mu dama da lafiya da lokaci ne diddan gudanar da waɗannan abubuwa sau da dama akwai mutumin da za ka ga bayi da tunanin gobe shi abin da ya fi tunani kawai yau a'a ko shakka babu bayan yau akwai gobe ka yi tunani ka shirya wa kanka ya rayuwa za ta kasance maka gobe a matsayinka na ɗan adam ka yi riko da sababi ubangiji su wata ala kuma sai ya datar da kai idan mutum ya ji daɗin yau ya manta zuwan gobe ya ci duk abin da ya samu yau ya ce cinye to ka gobe zai tashi da yunwa gobe zai tashi bai san ina ya nufa ba duk mutumin da duniya ta ruɗe shi a yau yayi abin da ya ga dama to gobe kuma zai ga abin da baya so sawa'an goben nan ta bayan yau ko gobe ta me ta tashin alkiyama da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce ku ji tsoron Allah sannan ku duba da kanku ku ga me kuka tanadar wa gobe tsoron Allah shi yake sa mutum ya ci ribar rayuwarsa sawa'an rayuwarsa ta duniya ko rayuwarsa ta lahira tsoron Allah shi yake sa mutum ya ji daɗin gobansa sawa'an gobansa ta duniya ko gobansa ta lahira da aka shi yasa Allah ya fara buɗewa da maganar ittaqullaha ku ji tsoron Allah domin zun tsoron Allah shine me shine ragama da linzami na saita rayuwar ɗan adam shi yasa Allah ya ce walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wa waɗanda suka gabace ku da ku kanku wasiya cewa duk ku haɗu ku ji tsoron Allah ya tabbata cin littafin zuhud na Imam Ahmad dan Hanbal ko kitabuz zuhud na Imam Ahmad dan Hanbal daga Umar dan Khattab yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fi wa kanku da kanku hisabi kafin ranar da za a zo a yi muku hisabi wa zinu a'malakum qabla an tuzana halakum ku rinka gwada nauyin ayyukanku kafin a zo a gwada muku shi yasa ko yanzu alhaji mai hankali da tunani idan ya je aikin haji ko umra ba wai yawan guzurinsa yake kallo ba na dalolin da suke kugunsa ya ta siyan kaya domin idan ka ce wannan za ka duba to za ka sai kayan da idan ka zo hawa jirgi za a kwace za ka zo kayan da za siyo kayan da ba za ka iya ɗauko su ka tawo da su ƙasar ku ba to kaga ko ya zama kayan aikin banza shi yasa za ka ga waɗansu masu dabara a lokacin da suka je aikin hajji ko suka yi wata tafiya mai nisan da za su siyo kaya to tun kafin su zo filin jirgi sukan samu sikeli ma'auni na gwaji su rinka gwadawa su san kilo da suke da su wanda ake ba su kyauta da kuma kilon da suke da shi na kayan da suka tanada idan suka ga ya dace sai su zaɓi masu eh, in sun ga yayi daidai da daidai to ba matsala amma idan suka ga ya tsara to sai su zaɓi masu kyau masu kyau sai su yi musu wajensu daban tarkacen da shiriri tar sai su yi masa wajensa daban in ya haye shi kenan in bai haye ba shi kenan in ta ruwa rijiya ba ta ba masai wannan yasa za ku ga da yawa daga cikin alhazai na ƙasashe idan an je aikin haji duk yawansu in suka zo airport ɗin jidda ba sa awa biyu uku sun tashi amma alhazan najeriya in suka zo airport ɗin jidda sai su kwana biyu kwana uku saboda su abin da suka dan alhazan najeriya dama in suka je tun kan ai arfa sun gama aikin haji me gama aikin hajin alhajin najeriya siyayya da haƙorin maka da zarar ya je madina an ɗanɗara masa haƙori sai ce to ko yanzu a yi jidda shi ya gama aikin hajji sai a yi ta siyo kaya a yi ta siyo kaya a yi ta siyo kaya bayan na jaka a yi ciki da su a yi goyo a ƙara riga a ƙara riga to amma kuma ya ɗauka cewa ba za a auna shi ba bai san cewa gobe akwai awo ba da haka idan ya zo su ku askara su dage su tsaya sai an auna to sai ka sha mamaki wani kayansa masu kyau suna daga cikin wanda aka kwace sai a bashi da yan bebin yara da yan tsana wacce nan kyan ma zai same ta saboda bai wa kansa awo kan a zo a yi masa awo ba to wannan tafiyar fa haka kwatankwacin lahira yake ka tsaya ka auna kayanka kan ka je gaban Allah inda za a auna maka wa nada'u mawazinal mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an وإن كان مثقال هبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية daka wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta bincika ta duba me ta tanadar wa gobe mala yace li yawmil qiyamati shine ranar tashin alkiyama wattaqullaha ubangiji ya ta umarni na takawa saboda muhimmancin sa farko takawa karshe takawa inna allaha kabirun bima ta'malun lalle ku sani Allah masani ne da duk abin da kuke aikatawa wala takunu kallazina nasullaha ahir kada ku kasance kamar waɗanda suka bar Allah lafazin nasullaha malamai suka ce tara kullaha, domin annisiyanu a larabci tana zuwa da ma'ana guda biyu tana zuwa da ma'anar mantuwa tana zuwa da ma'anar biris to shi Allah ya fi ƙarfin amanta shi Allah ya fi ƙarfin amanta shi to amma duk da haka da ya ce kada ku kasance kamar wanda suka manta da Allah sai malamai suka ce mantuwa a nan ba mantuwa da ma'anar mantuwa ba da ma'anar bari suka yi biris da Allah ba wai dan ba su san yana nan ba domin sanin da ɗan adam wa Allah ya fi sanin da wa kansa domin ka cewa ba ka iya wa kanka komai sai Allah ya maka Jin ka da ganin ka da shakar numfashinka da fitarwarka ba kai kake wa kanka ba Allah ke ma ka yi saka ka manta da numfashinka da haka sai malamai suka ce abin da ake nufi nan kada ku kasance kamar waɗanda suka yi buruz da Allah suka saki Allah da haka shi ma yi buruz da su ya rabu da su ya daina taimakon su ba zai ji kansu ba ba zai yafe musu kurakuran su ba kuma ba zai rangwanta musu ba a filin tashin alkiyama sannan malamai suka ce in ka fassara cewa nasullaha sun manta da Allah da ma'anar annisyanu mantuwa to ai mantuwa a shari'ar musulunci abin yafewa ne idan mutum ya mantuwa ba a kama shi da laifi rabbana la tu'akhidna in nasina ya ubangiji kada ka kama mu in mun manta ko mun yi kuskure kuma yace kada fa na yadda in kun yi mantuwa ba zan kama ku ba manzo Allah kuma yace inna Allah rafa an ummati salasan Allah ya dauke wa al'umma ta nauyi uku al khata wa nisyan wa huwa alai mantuwa da kuskure da abin da aka tirsasa su suka yi ba dan san rai ba wannan Allah baya kama su da shi to inda a ce mantuwa da wannan ma'anar ne me laifin waɗannan anan da aka ce wala takunu kallazina nasullaha fa ansahu anfusahum ai mantuwa suka yi mantuwa kuma ba laifi da aka mantuwa anan ba ma'anarta ta mantuwa ba ma'anarta ta buris domin ubangiji ya faɗa yin buris ga Allah aiki ne na munafukai an gane ko nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun sun yi buris da Allah shi ma yayi da su da ka lallai su ne hasararru su ne tabako fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun Allah ya ce a wunin yau zamu buris da su kamar yadda su ma a duniya suka yi buris da ayoyin mu da kuma abin da suke yi na musu da ayoyin mu in an karanta musu da haka Allah ce wala takunu kallazina nasullaha kada ku zamo kamar waɗanda suka manta da Allah ko suka yi birz da Allah malai ce fi tarki da'ati ta hanyar kin yi masa da'a suwaye waɗannan anan Allah bai fayyace suwaye ba kawai dai ya ce kada ku kasance kamar waɗanda suka manta da Allah to suwaye waɗanda suka manta da Allah yahudawa sun manta da Allah nasara sun manta da Allah kafirai sun manta da Allah munafikai sun manta da Allah a ayat suratul tauba sulaha fa an anfusahum sai ce innal munafiqina humul fasiqun dangane da sha'anin yahudu da nasara da kafirai yace wala kunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahum albayyinatu wa ulaika lahum azabun azim daidai da wala kunu kallazina tafarraqu waqtalafu shine wala kunu kallazina nasullaha suwaye allazina tafarraqu waqtalafu kafiran yahudu da kuma mushrikai lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakin hatta ta'tiyahum albayyina rasulun min Allah yatlu sufan mutahhara فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب innal ladina kafaru min ahli kitabi ulaika hum wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha kaga innal ladina kafaru min ahli alkitab sai ce me wal mushrikin sune tafarraqa alladhina utul kitab min ba'di ma ja'atuhum albayyina kuma sune wala takunu da haka malamai suka ce wannan shine fassarar wala takunu kal ladina nasullaha suwaye nasullaha almunafiqin suwaye nasullaha alkafirina wal اليهود والنصارى من أهل الكتاب ذاك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله ما ليتي كالذين نسوا الله أي أذابه كمر وأن سك من تاد شوى ألا زي أذابا فتركوا الطاعة سك كزي مسد التي يقتضيها ذكره وأن تناتا تناشي كينوناتا domin in ka ne wa Allah da'a wannan ya nuna kullun tunana kake da Allah fa an sahum anfusahum sakamakon haka Allah ya kyale su da kawo kansu ya bar su da dabarun su shi fa dan adam in an bar shi da dabararsa dabararsa ba za ta iya masa komai ba an yuqaddimu laha khairan ya zama suke yi wa kansu dabarun alheri fa adaa'ul umra sakamakon haka suka rayuwar rayuwarsu domin duk irin dabarar da ɗan adam zai yi dan ya samarwa da kansa da kansa alheri in a tunaninsa ne shi karan kansa ba tare da tallafi da tanyin ubangijinsa ba ba zai iya yi wa kansa komai ba ƙarshe sai dai ka wayi gari ka ɓata lokaci ka ɓata rayuwarka fil batil cikin ayyukan farna mala ce wa matu suka mutu fa dakalun nara a ƙarshe suka shiga wuta ka lalle irin waɗannan humul fasiquna sune waɗanda suka fita daga yi wa Allah da'a ay al an da'atillahi waɗanda suka fita suka yi wa Allah da'a wa amma man ittaqallaha amma dukkan wanda yake yayi dokokin Allah wa ma nasiyahu kuma bai yi buruz da Allah ba wa qaddama li nafsihi kuma yayi iya kokarin sa wajen yi wa kansa da kansa aikin alkhairi da tanadi fa huwa min ashabil janna irin wannan sune yan aljanna Allah ka samu cikin su da rahmarka kuma karana bainal fariqain fa qala sai ubangiji zai gwada tsakanin bangarorin guda biyu dan a gane bambanci da fifikon da ke tsakanin su fa qala sai yace لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إمام أحمد بن حنبل Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito hadisi daga Munzir ibn Jarir daga babansa Jarir ibn Abdullahi al-Bajali dangane da faɗin Allah ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin jarir ibn abdullah al-bajali kunna inda rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi sadarin nahari mun kasance a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakiyar wuni faja'ahu qaumun hufatun uratun mujtabin nimari sai ga waɗansu mutane sun zo wa annabi musulmai amma talakawa 'yan ƙauye hufatun ko takalmi a kafarsu babu oratun kuma ba su da isasshen tufafi a jikinsu mujtabin nimari duk sun lulluɓa da fatin damusa a jikinsu saboda rashin rigar da za a sa ai al'aba sun mai da eh, eh, eh, fatin damusa jikinsu kamar wata babbar riga mutakalli siyo kuma duk ta kubba a zare sun ya a jikinsu ammatuhum min mudar mafi yawancinsu 'yan kabilan mudar ne nau'i daga cikin ko kabila daga cikin kabilun quraishawa bal kulluhum min mudar yace kai ma kai dukkanin yan mudar ne Bata wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya gansu sai hankalinsa ya tashi fuskarsa ta canja domin ya ga musulmi cikin mawuyacin hali na kuncin rayuwa da talauci lima ra'a bihim min alfaqati saboda tsananin talaucin da ya gani tare da su qala jarir ibn abdullah mai ruwaya yace fa kun makaraja kharaja manzo Allah ya kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fita akwai kunya da nauyi a cikin mutane annabi ya ce ku taimaka waɗannan amma kuma so yake a taimaka musu amma kuma ya rasa da wace fasaha zai yi magana mutane su fahimci so yake a taimaka wa waɗannan a taimaka musu kuma ba tare da ya faɗa ba domin in ya faɗa su kuma ƙarshe su ji kunya domin mutum idan yana cikin halin bukata kuma gashi a cikin mutane kuma ka tallata wa mutane cewa a taimakawa wani to shi ka kunyata shi dan haka sai kana da matukar fasaha da ganewa za ka iya yin alamar da za a gane wane faso kake a taimaka masa yana cikin halin talauci ko wahala ba tare kuma da shi ya ga an ci mutuncinsa ba to wannan yasa manzo Allah ya shiga tsaka mai wuya yana so ya ce a taimaka wa mutanen nan amma yana jin nauyin ya fito ya ce da su a taimaka musu domin idan ya faɗi haka za su ga su kuma kamar an kunyata su an ci mutuncin su an wulakanta su amma kuma hakikanin gaskiya suna da bukatar a taimaka musu su kuma da yawa daga cikin sahabbai suna da abin da za su taimaka din amma kuma hankalin su bai kai su gano cewa ya kamata a taimaka waɗannan ba domin sau da dama wani alhajin sai in an masa hannunka mai sanda ya taimaka zai taimaka in dan ta shine shi ganin kallon kowa yake kamar kansa yadda ya ci ya sha ya ƙoshi ya ɓoye kilishi a ƙarƙashin kujerar mota ga soye can a cikin gida ga ruwan sanyi a firij kallon kowa yake haka ta wannan satin ake bani labari wai wani alhaji yake tambayar wani daga cikin malamai wai yanzu duk gidan talakawa ba a samun irin esin nan dai ɗan ta tsayen nan dai <laughs> Allah ya ji kamala aminu din wata rana na taba jin hirar da aka yi da shi a Jamus yana faɗar irin halin koke na talauci da mutane suke fama da shi ya ce yanzu abin takaici a najeriya wai yar kazan nan a sati ɗaya talaka ba zai samu ya ci kazan nan ba ya ce to tunanin malam a lokacin ma ya tafi da nisa wani talakan a shekara ma a ran sallah baya cin kaza tafiyar ta tafi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a taimaka waɗannan mutanen amma yana ta kokarin yayi hannunka mai sanda ga mawadata su gane cewa so yake a taimaka waɗannan mutanen ba tare kuma da ya fito ya yayata su mutanen sun ji ballantana su ga kamar an kaskantar da su ko an wulakantar da su to da haka mai ruwa yake cewa fa dakhala thumma kharaja manzo Allah ya shiga ya fita ya kasa zaba fa amar bilalan sai ya umarci sayyidina bilalu fa azzan sayyidina bilalu yayi ikama yayi kiran sallah wa qama salata yayi ikama sallah fa sallah akai sallah ma'ana dai annabi ya jira har sai da lokacin sallah yayi mutane suka daɗa taruwa aka yi sallah to sannan sun makhataba sai ya tashi ya hudu ba to tunda yanzu mutane sun cika a masallaci da waɗannan baƙin da ma wanda ba su ba da wanda suka zo sallah kaga yanzu ana magana ba za su gane da su ake ba kai tsaye to amma dai bahaushe ya ce kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake فقال في sai ذا ce ya أيها nasu اتقوا ربكم الذي khalaqakum min nafsin wahida ma'ana manzo Allah ya bude irin yadda ya saba buɗe hudu basa da waɗannan ya ayyuha ya ayyuha guda uku ɗin nan ya karanta ta farko har ƙarshen ta wa qara allati fil hashari to kuma anan sai ya tsallake a madadin ya karanta wacce take cikin eh, nisa'i ta ƙarshe sai ya tsallake sai ya tafi ta hashari wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin a madadin ya karanta eh, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa me hikimar annaba anan ma'ana yana daga cikin abin da ayar take kunshe da shi na ma'ana tanadar wa kanka abin da zaka je ka ɗauka gobe wanda kuma yana daga ciki shine yin sadaka yin kyauta ciyar da mai jin yunwa taimakawa mabukaci da haka wannan shine isharar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fakaice zuwa ga wannan aya to sannan a ƙarshe sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ta shi mai ruwaya kai jarir ibn abdullahi ce da waɗannan sahabbai suka ji wannan aya a madadin wacce suka saba ji an maye ta da wata sai suka tashi suka rinka duba mabukatan cikin su suna ba su sadaka saddaka rajulun min dinari sai ka ga wani ya sa hannu aljihu ya ɗauko dinari ya bayar kamar ka ce mutum ya ɗauko rafa yan dari yan dubu dubu rafa dubu ɗari yana kyauta da ita a masallaci min dirhamihi wani kuma ya ɗauko ta yan ɗari biyar biyar min saubihi wani ma ya ɗauko tufafi ya kawo min sa'ihi burrihi wani ya je ya tsauno abinci daga gida ya kawo min sa'i tamrihi wani ya je ya auno dabino ya kawo haka sai da aka cika masallaci gaban annabi aka yi wata dalar gyada ta kaya da kuɗi hatta kala manzala da ya ga sahabbai sun yi kyauta sun yi kyauta sun yi kyauta sai ya ce kai walau bi shiqqi tamratin idan akwai wanda yake so ya sadaka amma bai da rafar dubu dubu ko ɗari biyar biyar ko riga kai ko tsagin dabino kake da shi a gida je ka ɗauko ka kawo to da ka sahabbai suka yi ta yi mai ruwa ya ce fa ja'a rajulun al ansari bi surra har sai da wani mutum daga cikin mutanen madina ya je ya dauko wani tun tumbi na buhu da buhun da bai kai katon buhu ba cikakke da kafuhu ta ajizu anhu wanda da kyar ya iya cicciɓo shi ya dauko kamar ba zai iya dauka ba bal ajazar kai ma a ƙarshe ya gaza ya yar thumma tataba annasu mutane suka ci gaba da bin umarni suna kawo sadaka hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa thiyab yace har sai da naga tilin da laggeda guda biyu ta abinci da ta tufafi a gaban annabi hatta ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu wajhuhu sai da naga annabi fuskarsa tana ta kyalkyali kamar wata daren goma sha hudu ma'ana annabi ya ji daɗin abin da sahabbansa suka yi na kyauta ka annahu madhhaba kai ka ce wani dunkule ne na zinari a idan annabi yake ta walwali fa qala sallallahu alaihi wasallam anan sai manzo Allah yace man sanna fil islami sunnatan Hassana duk wanda ya tuna wa mutane a musulunci wata kyakkyawar sunna falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu zai samu ladan sunnar da kuma ladan wanda ya yi aiki da ita bayansa wannan hadisi sau da dama 'yan bid'a suna kawo shi a wajen abubuwa nasu na son zuciya kamar maulidi to abin amsa shine shin sadaka da sahabbai suka yi ta yi su suka fare shi a wannan lokacin ko dama akwai akwai duk wanda ya a wannan lokacin ya zama ya tuna wa mutane ne da abin da daman sun san shi to amma kai in ka kawo wannan hadisin a wajen man na fil islami sunnatan hasana kuma ka zo da sabon salati to ai da babu shi ko ka zo da maulidi to ai da babu shi kai da kafi dacewa da man ahdasa fi amrina haza ba man sanna ba domin asalin naka babu shi ballantana ya zama sunna to sannan in ma sunna ce ai iri biyu ce akwai sunnatan hasana akwai sunnatan sayyi'a to haka nan manzo Allah ya ce wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati duk wanda ya koya wa mutane wani mummunan aiki ko kuma sun san shi da amma sun manta ya zo ya tuna musu suka dawo suka ci gaba da yi to alhakin yana nan a kansa da kuma alhakin duk wanda ya kwaikwaye shi har alkiyama ta tashi Allah ya tsare mu da ka ayar wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin na daga cikin ma'anoninta da sahabbai sukan fassara shine yin aikin kyauta wanda musulunci ya ba da damammaki da yawa waƙafi mutum ya gina wa kansa wani abin alherin da har ya tafi bayan rayuwarsa yana cin ladansa ka je ka gina wani masallaci ne ko ka gina wani labirari ne na karatu ko ka gina wata makaranta ce ta addini ko ta zamani wannan duk yana daga ciki ko ka gina wata masana'anta ko ka gina wani kwalbati ko ka gina wani eh, famfon burtsatsai duk wannan yana daga cikin abin da mutum zai yi wa kansa dan gobe ya ci ladan domin idan ma ta bunu adama in qata amaluhu illa min salat na daga ciki sadaqatun jariya in dan adam ya mutu duk ayyukan da yake samun lada za su tsaya domin yanzu ya mutu baya yi da kana azumin litinin da alhamis yanzu ka kwana makabarta ba litinin ba alhamis azumi ya kare sai dai a dan dolo ko ba haka ba ko makabartar da Allah ya kaddara cance makwancinka yanzu babu zancen azumin litinin da alhamis to amma duk da haka yanzu kana da buƙatar kuma lada ya za a yi ka samu sai in kayi wa kanka tanadi ka gina wani abin da har bayan rayuwarka ana ci gaba da amfana da shi matukar 'yan adam suna rayuwa suna amfanuwa da wannan abin ladan yana kai maka ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wata ka karanta la yastawi ashabun nari wa ashabul janna lallai yan wuta da yan aljanna ba za su taɓa zamowa daidai da daidai ba ashabul jannati humul faizun yan aljanna sune masu samun babban rabo daidai da faɗin Allah afa naj'alul muslimina kal muslimina kal mujrimin ma kayfa tahkumun la yastawi man anfaqa min qabl al fati wa qatal kaga wannan a gidan mu'minai ba masalul fariqaini kal a'ma wal asami wal basiri hal yastawi was sami hal yastawi yani masala afala tatadhakkarun da haka ubangiji dai yana nuna cewa babu bambanci a babu babu daidaito tsakanin mumini da kuma kafiri wa ma yasawil ama wal basiru am hasiba alladhina tarahu sayyiat an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilu salihati sawa'an mahayahum wa matuhum sa'a ma yahkum Allah madaukakin sarki ka samu cikin yan aljanna ka nisanta mu da wuta da kuma dukkan ayyukan da suke kusanta bayi zuwa gare su ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ita ba muna da tsohuwar wata tambaya kwantai wacce za mu amsa ta amma gabanin haka bari mu amsa tambaya daya biyu waɗanda aka turo da su a yau mai tambaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ma da lafiya ya sa aljanna ce makoma Allah ya sa aljanna ce makoma mu baki ɗaya yace dan Allah malam tambaya ta ita ce menene hukuncin musulmin da yake wani aiki sannan aka ɗauke shi ya gyara wani ɓangare na coci menene matsayin wannan aikin nashi misali musulmi yana aikin gini la'alla mai fenti ne la'alla bulkila ne la'alla kulumba ne la'alla electrician ne fenta ne da sauransu to sai aka ce da shi ya zo ya yi fentin coci ko ya zo ya yi burkilanci ko leburancin gina coci ko ya zo ya gyara wayarin na coci ya lalace ko ya zo ya wa coci fenti me hukuncin wannan hukuncin wannan a musulunci haramun ne domin taimakawa ne wajen saba wa Allah ubangiji kuma ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan yadda lissafin zai fito maka fili ka gane shi ne duk waɗannan ayyukan da muka faɗa idan ka zo ka yi su a masallaci me za ka samu to kuma in ka je ka yi su a kishiyar masallaci fa wa bi diddiha ta tabayyana ashiya a cikin sauki sai ka fahimci al'amara in dai in na gina masallaci zan samu lada to ko in na gina coci fa in dai in na share masallaci zan samu lada to kuma in na share coci fa in dai in na ba da wani kyauta ko sadaka na a raya masallaci to kuma in ne haka ga coci fa to wa ala hadha faqis akan haka zaka gane dukkanin ayyukan barna da kuma kishiyarsu na ayyukan alkhairi duk abin da idan ka yi shi zaka samu lada to kuma in kai kishiyarsa zai iya bayuwa zuwa ga ka samu alhaki tambaya ta biyu ita ce yace malam dan Allah idan kana yawan wasuwasi wace addu'a ya kamata ka dinga yi saboda na kasance ɗalibi kuma wannan wasuwasin har akan karatu na ma nakan yi wallahi abin ya dame ni mala. to wasu wasu iri iri ne da ya kamata ka tantance mana wani iri kake yi akwai wasu wasan da ake wa addu'a akwai wasu wasan da ba wata addu'a da ake masa dakewa zuciya kawai ake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya tayar da sallah shedan zai zo ya taimasa wasu wasi dan ya nuna masa alwalarsa ta kare dan ya bata masa sallah har wani lokaci sai ka ji wata iska a tsakankanin duburarka kamar kayi hutu to annabi ya ce idan ka ji haka ce karka katse ka, har sai ka ji ɗoyin tusar ko kuma ka ji sautin fitarta sahabbai suka zo suka gaya wa annabi cewa mutum yana sallah ana riya masa cewa annaka ahadatta sai ya ji ana gaya masa a zuciyarsa kai wani kayi fatusa kai wani kayi hutu alwalarka ta kare sai manzo Allah ya ce idza wajada zalika ahadukum falyakul kazabta idan ɗayan ku ya ji ana yi masa haka to shi kuma ya ce ƙarya ne wasu malamai suka ce ko a fili ka fito ka ce ƙarya ne kawai ana sallah ka je aljanna suka ce sallah ka ba baci ba tana nan nan ne inda in ka ce ƙarya ne ka yi hankali amma mutum ya magana kawai ka ce ƙarya ne kuma kai baka kawo gaskiyar ba to nan kai ne mahaukaci an gane ko to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ba zai kyala ɗayan ku ba sai ya ka zuwa yana masa tambayoyi a zuciyarsa tambayoyin da za su jefa ka cikin halaka da bala'i ya zo ya ce da kai wa ya halicci sama sai ka ce Allah wa ya halicci ƙasa Allah wa ya halicci kaza Allah to a ƙarshe sai ya ce da kai to shi kuma Allah wa ya halicce shi sai annabi ya ce idan kun ji haka to ka ce amantu billahi wa rusulihi amantu billahi wa rusulihi ko ka rinka karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin to kaga wannan waswasin ana masa addu'a wancan fa ba a yi masa addu'a yana da buƙatar ka tantance mana wani irin nau'i na waswasi kake duk da cewa qur'ani Allah ya ba mu ka'ida kwaya ɗaya dangane da sha'anin waswasi shine isti'aza wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah duk lokacin da kawai shaidan yake taba maka zuciya kai isti'aza wannan umuman ne wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam game da dukan yaro a musulunci malam dangane da tara abinci a suto sai da watan azumi a fito da shi a saida da tsada menene hukuncinsa a musulunci gaskiya wannan tambayoyin naka suna da yawa ka bar mu bara bashin waccan Allah da wannan a sauran lokaci na gaba sai mu amsa ta a sa mana ciki ta a cikin kwantai tambayar da muke da ita a matsayin bashi wanda amana ce kamar yadda na faɗa ta ilimi kuma cikin ta tambayar idan ka fuskanta za ka ga kamar akwai wani abu na challenge to kaga ya kamata a ce a tsaya a ba da amsata kuma shi wanda ya yi tambayar dan a isar masa da hujja la'alla ta sanadiyar haka ya zama shiriyarsa in kuma ba zai yi da rabon shirya wanda ba shi muke fata ba to Allah dai ya kama shi da hujja in ba kuma manta ba ga tambayar ko na karanta ta a wancan lokaci amma barin sake maimaita ta yace assalamu alaikum malan taro da ake na suna ko maulidi an ce bai da asali to abubuwan da ake cikinsu kamar ciyarwa karatun ƙur'ani wa'azi da sauransu malam idan mutum ya yi da waɗannan idan mutum ya yi waɗannan abubuwan zai samu lada tun da su suna da asali in ji wani malami menene ƙarin bayani shi duk abin da yake da asali sai ka yi shi a inda aka ce a yi shi sannan kake samun lada duk waɗannan ibadojin da ka lissafa a cikin nan akwai wacce ta kai sallar farilla ƙarfi babu ka yadda in ka gamsu da ni akan haka ka yadda da ni akan haka to ya zama lokacin maulidi sai mutum ya zo yana sallar farilla mu ɗauka cewa sallolinka na farilla da'ar daren haihuwa da ake cewa ake kwanan nan a zaune ko ka ce to duk sallolinka na farilla a azhar la'asar magriba isha a lokacin zaka yi su lokacin maulidi ne kuma sallar farilla kake da Allah zaka samu lada kai daidai me yasa baka samu lada ba me yasa baka daidai ba saboda baka yi su a lokacinsu ba baka yi su a lokacinsu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani aikin alheri yayi shi kana tare da ni akan haka mana ina magana kamar shi mai tambayar yana jina duk wani aikin alheri ba wanda annabi bai yi ba ba wani sabon abu da zaka zo da shi yau addini wanda alheri ne Allah ya ce da shi alheri wanda annabi bai yi shi ba ya riga mu komai kuma ya wuce mu komai shin shi wannan abin da kai kake yi ya yi to in bai yi ba yau kai da ka zo kake yi ya sunansa addini in sunansa addini kenan ka san wani abu na addini wanda annabi bai sani ba kenan ga wani abu na addini wanda kai kake ga daidai ne shi kuma annabi bai yi shi ba ko dan bai sani ba ko kuma dan ya ɓoye wal iyazu billah ko kuma dan shi yana ganin ba daidai ba dole a cikin ukun nan sai an samu ɗaya wanda kuma na ƙarshen shine tabbas ne ba daidai ba ne domin duk abin da annabi bai yi shi da sunan addini ba kowaye zai yi shi da sunan addini Allah ba zai karba ba imamu malik ya faɗi wannan ya ce ma lam yakun zaka idin dinan lam yakun liyau madina dina duk abin da bai zama addini ba a zamanin annabi a yau ba wanda isa yi shi da sunan addini Allah ya karba imamu malik yana fassara faɗin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yace domin lokacin da wannan ayar ta sauka ta kulla kofar dukkan wani aiki na addini a cikin ɗakin musulunci duk abin da aka kulla kofar nan babu shi a ciki to yau bai isa ya zo ya shiga ba dan kofar ta kullu in ku kace yau za a sake buɗe ƙofar wani ya kawo nasa a sa to ka ce yau akwai sabon annabi ga wani zikiri da wani shehi ya kawo ga wani wurdi da wani shehi ya kawo ga wata ibada ma'ana akmaltu lakum dinakum ba a cika ba ma'ana da annabi yace la nabiyya adi a a akwai wannan shine abin da aikin ka yake nunawa ko da bakin ka bai farta ba domin da mun magana iri biyu ce akwai ta baki akwai ta aiki bilisanil hali au bilisanil maqal an gane ko to da haka wannan tambayar ta farko tambaya ta biyu ce menene ma'anar gausu autadu qutubi nujaba'u wannan wani zaurance ne na sufaye to bari in kawo muku maganganun malamai akan su a gurguje alhamdulillah wannan risala ta ce eh, project ina ne na masters wanda na yi ne daman akan al’itakan fi ulumil qur'an na imam suyuti mai mujalladi hudu mujalladi biyu shi shine rubutu a kansa a masters ina wanda yanzu kuma mujalladi biyun karshe su nake rubutu a kansa a PhD ina to a ka'ida idan ka zo za ka yi magana kan malami dole ka ba da takaitaccen tarihin sa waye shi garinsu malamansa almajiransa da sauransu to shi imamu suyuti Allah ya ji kansa da rahama har aƙidan malami sai ka faɗa imam suyudi ya yi wani littafi cikin littattafansa wanda sunan littafin nasa shine sunan littafin shine alkhabaru dal ala wujudil aqtabi wal autadi wan nujaba'i wal abdal alkabarud wai labarin da ke nuni ala wujudil aqtab samuwar kuɗubai za ku ji ana cewa wani kutubi ne kutubi muna yara akwai wata waka a garin Kano kutubul aqtabi uban masana ya tsira sa'a ba su cin masa ba to sannan wal autad autad jam'i ne na watadi shi ba su cika faɗarsa ba a nan Najeriya amma a zaurancen sufaye a littattafan sufanci akwai watadi kamar yadda akwai kutubi to kutubi jam'insa shine aqtabu watadi jam'insa shine autadu to sannan akwai kuma nujubi nujubi jam'insa shine nujaba sannan kuma akwai badali badali jam'insa shine abdal imam suyudi ya rubuta littafi mai wannan suna dalilin da ke nuna samuwar kutubi da watadi da nujabi da badali ya rubuta wannan littafi a shekarar hijira ta ɗari takwas da tamanin da uku kafin ya mutu da shekara ashirin da takwas ya rubuta mana suna daga cikin littattafan da Imam Suyuti ya rubuta tun yana da ƙuruciyarsa tun yana yaro matashi wanda da yawansu daga baya ya zo ya sassoke su da kansa irin su alhawi fil da sauransu to lokacin da na kawo wannan da na je wajen supervisor na ya duba sai ce waɗannan kalmomin da ka kawo cewa imamu suyuti ya rubuta littafi mai sunansu dole ne sai ka je ka fassara su a ƙa'ida na project duk wata kalma da ka kawo wanda wani idan ya zo ya karanta zai buƙaci sai an fassara masa ita to dole kai ka fassara masa ita don ka sauwaƙe masa wahalar ya zama dai an yi wa ilimin hidima to da haka bari ku ji yadda malamai suke fassara waɗannan kalmomi da kuma inda aka ciro fassarorinsu na farko shine ƙuɗubi suka ce wa huwal gaur da kutubi da gausi duk ɗaya ne idan ka ji sufi ya ce maka wani kutubi ne ko ya ce wani gausi ne duk abu ɗaya ne wannan a yaren ilimi wanda aka rubuta a littafi ba wai a yaren cikin gari ba domin da yawa wasu suna faɗa su ma ba su san me suke faɗa ba bari ka ji me ma'anar kudubi take kuma me ma'anar gausi take wa huwa a'la martaba yasilu ilaiha sufi ita ce kololuwan matsayin da sufi yake kaiwa wa huwa man dal sama alladhi yashrahu al-kawn Shi ne wanda yake da wani sirri da ke nuna masa yadda duniya take jujjuyawa akwai wani zobe da zaka ga wasu sufaye suna sawa na asraru sukan ce zoben asraru a jikinsa akwai waɗansu 'yan rubuce-rubuce wanda wannan zoben tsafi-tsafi ne duba-duba ne sukan kalli zoben su yi tsafi sukan kalli zoben su yi duba to suka ce duk wanda yake da wannan sirrin irin wanda irinsa ne ake rurrubutawa a jikin irin wannan zoben ake ba mabiya to shi ake kira da kuɗubi ko ake kira da suna gausi wanda zai kalli sama ya ce da kai gobe za a yi kaza ko ya kalle ka ya ce kai kaza ne ko za ka yi kuɗi ko za ka talauce ko za ka yi kaza kaga wannan kuma menene sihiri ne duba ne gaibu ne ba wanda ya san shi sai Allah don wa ma dari nafsun ma za ta kasibu gadan to sannan sufaye suna cewa wali kulli zamanin qutub a kowane zamani dole ne a samu kutubi kamar yadda suke cewa dole ne a samu gausi an gane ko Yawwa. abu na biyu shine watan suka ce watadi wanda jam'insa shine autad wanda yana daga cikin abin da shi tambaya ya tambaya wa huwa allazi yahfazu al-ardha min kulli su'in aw shar shi idan aka ce wani watadi ne a sufanci to ana nufin shi ke tsara ƙasa daga sharri ma'ana yanzu inda a ce gobar sabon garin nan da za a yi ta kamata ya wata diya tsare mana ita haka suke duk wata yanzu musibin boko haram da aka yi ta fama da su da wata dai ya kamata su tsare to kaga wannan shine abin da malam Jafar yake faɗa Allah ji kansa da rama yanzu in kai ka zo ka ce wata di ne ya bar yan sabon gari kasuwar su ta kone sai a ce ka zagi wani wanda su suka ce shi yake tsare ƙasa daga me sharri me yasa bai tsare mana gobar sabon gari ba ya zama mugu na gaban shine najabi to su wannan nujaba wanda ɗayansu shine najabi suka ce su adadinsu su kuma arba'in ne shi kudubi ɗaya ake samu a zamani kamar gausi ɗaya ake samu a zamani in ban manta ba akwai wani mawaki a garin Kano da yace sai dai gausi ɗaya zaman gausi biyu zamani ɗaya ne ba za a yi wannan ba ya tabbatar da wannan akida ɗan garin nan ne mawaki ne yace gausi biyu zamani ɗaya ne ba za a yi wannan ba amma malam Tijjani hakika ba mukamin da bai kai ba mana ba dan Shehu Ibrahim ya zo wanda shi ma gausu ne a wajen su suka ce da malam tijjani na 'yan mota ma ya zama gausi to matsalar kawai a aƙidar ba a samun gausi biyu a zamani ɗaya amma ba dan haka ba da shi ma ya zama gausi to amma su kwani da ba na ƙasa ƙasan su ana tara tarikitansu har arba'in su sukan kai arba'in ya ce wa muhimmatuhum hamlu asqalil bashariya su kuma amfaninsu idan ka ji an ce na najabi ne ko nujabi ne to shi shi ke ɗaukar ɗawainiyar ɗan adam ba su lafiya ba su arziki ba su kaza ba su kaza to shi kuma na ƙarshen shine badali wanda jinsinsu shine abdal su kuma muhimmatuhum hibdul akalimi sab'a su kuma aikinsu tsare kusurwoyin duniya guda bakwai sama ƙasa gabas yamma kudu arewa nawa kenan shida to sai kuma tsakatsaki tsakatsakin duniya kaga inda ba sama ba ba ƙasa ba al-musakhkhar bayna samai wal ardi kenan da suka ce eh, badali su suke tsaye da waɗannan shi yasa suka ce abdalu a wani kaulin suna nan akan ana samun su akan ka'aba suturwa hudun nan ta ka'aba za ta samu wani ya kalli yamma wani ya kalli gabas wani ya kalli kudu wani ya kalli arewa wa kulli minhum iqlim kowanne daga cikin su yana da yankinsa da shashinsa wannan magana idan ka koma wancan littafi na Imam Suyuti wanda na faɗa zaka tarar da masu lamai sun yi sharhin ta da haka al-khabaru dal ala wujudul aqtabi wal autadi wan nujaba'i wal abdal wannan agurguje tana daga cikin tambayar ka mai tambaya gashi na amsa maka ita to tambaya ta ƙarshe sai ce wai akwai inda aka rubuta cewa wai akwai wani salati karanta shi sau ɗaya ya fi saukar alƙur'ani sau shida ya ma fi haka a yadda suka faɗa sai ce malam dan Allah a rubu menene an rubuta haka in dai an rubuta in sha Allah na bar ƙariƙa daga yau na dawo sunna to ga littafin jawahirul ma'ani a hannuna jawahirul ma'ani littafi ne na yan ɗariƙar tijjaniya kuma shi wannan salatin da aka ce karanta shi sau ɗaya ya fi alƙur'ani ba sau shida ba sau dubu shida a jawahirul ma'ani aka faɗe yana daga cikin abin da yau ya sa har na kusa in zo in yi sallah magarba a nan amma na tuna dole na koma gida na je na bubbunci ciko yadda na ɗauko jawahirul ma'ani na a jawahirul ma'ani fasali na biyu fasali na biyu in ka shiga cikin jawahirul ma'ani gashi nan al-faslu thani fi fadli wirdihi wa ma a'adda Allah li talihi wa sifatul muridi wa halihi wa ma yaqta'uhu an an fasali na biyu da yake magana akan falalar wuridin Shehu Ahmadu Tijjani wa ma a'adda Allah li talihi da abinda Allah ya tanadar wa masu karanta wuridin Shehu Ahmadu Tijjani wa sifatul muridi da sifofin muridan Shehu Ahmadu Tijjani wa halihi da halin da ake so muridin shehu Ahmad Tijjani ya kasance a kai wa ma qatahu an ustazihi da abin da ke raba muridin shehu Ahmad Tijjani da daliban da malaminsa duk a cikin wannan fasalin suka yi magana akan haka to bari in ɗauko maka magana akan salatul Fatih lima ungulika sai ce wa amma fadlu salatul fatihi lima ungulika amma falalar salatul Fatih lima ungulika yace faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu yaqulu mai jawahirin ma'ani sunansa Ahmadu Bakari shi almajirin shewa Ahmadu Tijjani ne gaba da gaba karatu a wajensa da haka duk abin da ya rubuta a jawahirul ma'ani yana cewa ne malaminsa sa Tijjani shi ya gaya masa baki da baki to sai ce dangane da falalar salatul fati lima ugulika ya ji shewa Ahmadu Tijjani da bakinsa yana ce ma kuntu mushtagilan bi salatul fati lima ugulika. yace na kasance na shagaltu da yawan karanta salatul fati lima ugulika hina raja'tu min alhajji yayin da na dawo daga hajji ila tilmisana izuwa tilmisana lima ra'aytu min fadliha saboda abin da na gani na falalar salatul fatihi wa huwa shine falalar tata annal marratal wahida karanta shi sau ɗaya kadai bi sittumi'ati alafi alfi salati ya fuka karanta kowane salati sau dubu ɗari shida ka karanta salatul fati sau ɗaya ya yafi salati ibrahimi yafi ma kowane salati sau dubu ɗari shida yace kama huwa fi wirdil juyubi kamar yadda ya zo a cikin littafin wirdil juyubi yace wa qad zakara sahibul wurdi shi kuma mai littafin wirdil juyubi ya ce? anna sahibaha haƙiƙa ma'abucin salatul fati lima ugulika sayyid muhammad al-bakari as-sadiqi wanda shine sayyid muhammad al-bakari as-sadiqi nazil misra wanda ya sauka a misra wa kana qutuban radiyallahu anhu shi ma ne mun faɗi me qutubi an gane ku ma'ana yana daga cikin masu kula da duniya qala ya ce inna man zakaraha marra duk wanda ya ambaci salatul fati lima ugulika sau ɗaya kadai walam yadkhulil jannata amma ya mutu ya je lahira bai shiga aljanna ba falyaqbid sahibaha inda Allah yazo ya cikume shi a gaban Allah ma'ana sau ɗaya ka karanta salatul fati dan aljanna ne kai yace wa baqi wa baqiya nadhkuraha daga nan mu kuma muka yi riko da ita muka ci gaba da yin ta ila an min tilmisana ila abi sam'un har na baro garin tilmisana na dawo wani gari da ake kira da abi sam'un yace falamma ra'aytu salata allati fiha al-marra fi wahida fi yayin da naga wani salatin wanda shi kuma sau daya ya yi daidai da sau dubu saba'in na kowane salati eh, eh, eh, ya ce ya fi kai ka yi sauka ta sau dubu saba'in min da la'ilil khairati ta da la'ilil khairati domin yan tijjaniya su suke yin me salatul fati yan qadiriya su suke me da la'ilil khairati to a wajen yan tijjaniya ka karanta salatul fati sau ɗaya ya fi ka yi saukar da la'ilil sau dubu saba'in an gane ko to ya ce abin da ya sa ya riki salatul fati saboda ya ga an ce salatul fati sau ɗaya marra wahida bi saba'ina alfi khatama min dala'ilil khairati daidai yake da sauka ta sau dubu saba'in ta dala'ilil khairati ya ce to da na ga haka tarattu alfati halima ughliqa daga nan sai na sake daina salatul fati lima ugulika washtagaltu biha sai kuma nazo ne riko da wani salatin har ila yau kuma yace wahiya ita ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu Jami'a salawati eh, salawati ahli muhabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum lima ra'aitu fiha min kasratil fadli yace domin shi ma wannan salatin kuma har ila yau karwa na biyu naga yana da yawan falala yace thumma ni bin ruju'i sallallahu alaihi wasallam ila salatil fati lima ugulika wai ana cikin haka sai annabi ya sake masa umarni ya ce bar dai wannan din sake komawa salatil fati lima ugulika yace falamma ni bir ruju'i ilaiha yayin da annabi ya umarce shi da ya koma salatul fati lima ugulika yace sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an fadliha anan ne sai tambayi annabi falalawai salatul fati lima ugulika din yace akhbarani awwalan sai annabi ya bashi labari a karan farko bi annal marratal wahida minha salatul fati kwaya daya kadai ta'dilu min alqur'ani sitta marratin daidai yake da saukar qur'ani sau 100 eh, eh, sau shida kamar yadda shi ne me. mai tambaya ya faɗa ya ce shi ko sau shidan aka gaya masa ba zai bar ɗariƙa ya dawo sunna to mu kuma muka ce ba ma sau shidan kawai suka ce ba sun faɗi sama da haka bari ka ji a gaba ya ce sun akhbarani saniyan sai annabi ya sake gaya masa a karo na biyu bayan da ya ce masa salatul fati ɗaya daidai yake da saukar qur'ani shida shida sai kuma a karo na biyu ya sake zuwa ya ce masa annal marratal wahida yo ai salatul fati ma sau ɗaya ta adilu min kulli tasbihin waqa'a fil kauni daidai yake da kowane tasbihi da aka yi a duniya duk mutanen duniya su yi ta subhanallah kai in kai salatul fati sau ɗaya kafi su wa min kulli zikirin duk mutanen duniya su yi ta kowane zikiri kai in kai salatul fati ɗaya kafi su wa min kulli du'a'in kabirin aw sagirin kowace addu'a duk girmanta duk kankantarta in aka yi a duniya in kai salatul fati ɗaya kafi wanda yayi sai ce wa min alqur'ani sittata alafi marra kai ya ma fi qur'ani sau dubu shida salatul fati sau ɗaya ka je ka nemi jawahirul ma'ani a ko ina kake ni a rumfan na matazu na siye shi tun na secondary school wallahi tun ina junior secondary school wajen 1993 94 kaga akalla yanzu shekara nawa ya doshi wajen ashirin da wani abu ko to tun ina sakandare wallahi na sai na sai jawahirul ma'ani na je na aje shi da a ce ba dan wannan tambayar ba in zuwa kai ka tambaye ni cikin littattafai na ina jawahirul ma'ani ba zan iya tunowa ba dan wallahi sai da sai da naje wani gidan na tafi wani gidan sannan na zakulo shi da ka ka tafi ka je ka sayi jawahirul ma'ani ko kuma in akwai a unguwarku na shehin da ka yadda da shi ya fito da shi ya duba maka jawahirul ma'ani fasali na biyu ko da bugu ya sha bamban ga sunan fasali na karanta maka ka karanta wannan fasalin daga farkon sa zuwa karshen sa kaga in akwai in babu inna wani na dan izala na kawo maka ka san dai saudiya in za ta buga komai ba za ta buga jawahirul ma'ani ba wallahi ba za ta buga shi ba ku kuke buga kayan ku sai mun zo mun siya mun karanta daga hannunku ku ce mun muku kage mun muku karya to ku kawo naku tsohon bugu daga gidajenku daga wajen shehunanku. to wannan tabargaza kaɗan daga cikin tabargazozin tijjaniya kenan in aka zo maka ta kadiriya sai ka sha mamaki su ma in aka zo aka ritsa su a algunya ta abdulkadir jilani haka suke wannan kama kaman su ce ai wannan ai ba ta asalin ba ce to a kawo ta asalin an ce a algunya ta asalin abdulkadir jilani ya ce Allah yana sama sun ce sawa aka yi to ku kawo ta ba a sa ba mu zo mu gware wal hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin da haka ya dan uwa in dai da gaske shari'a kake nema hanyar da ka bi hanya ce mai kyau kuma ko shakka babu abin da ka nema gashi mun kawo maka abin da ya rage ka kalli Allah tsakaninka da Allah wannan maganar da kake ji ana faɗa ba ƙarya ake musu ba mu al'ada mu ba ma mu sai da zakara ba wani abu da wani ɗan adam yake da shi da zamu masa shari akan sha'anin karatu me zai mana me muke tsoro mu ba dabi'an mu bace in mun yi gaba mu ce ba za a dawo baya ba in an ga bayar akwai matsala ya a dawo a gyara wannan shine mutum yau ka faɗa in ka gane kuskuren ka gobe ka dawo ka ce na yi kuskure jiya na manta yau annabawa ma sun manta kuma sai dan adam ya ce shi ba zai mantuwa ba kuma mu kofar mu a buɗe take ta tambaya ila in a wani waje ne da sai a ɓoye wannan takardar ba za a bani ita ba amma ka ga masu takardar tantancewa ake wallahi amma duk da haka wannan takan duk da zafinta haka suka miƙo min ita da garwashinta kuma na je gashi na dawo maka ita da ruwan sanyi an yi abin faɗa baya faɗa sai dai ya faɗa mu ba da wannan aka san mu ba shi addinin musulunci dan dalili da dalili ne duk wanda ka ji a majalisin karatu ya koma ashar da bambami to aya da hadisi sun gagara amma in dai akwai aya bata cike ba hadisai ba su kare ba to dan me zaka yi faɗa zaka yi zagi zaka zaka naɗa tabar makunya da hauka gobe ma in kana da wata mai zafin da ba za a iya amsa maka ba ka kawo mu mu amsa ma kowa duk me yasa suka rubuta suka buga suka kai kasuwa mutum ya rubuta littafinsa ya buga ya kai kasuwa kuma ya ce ba za a karanta wa mutane ba to dan me amfanin sa tunda mun siya da kuɗi dole shi littafi ba dafawa ake a ci ba dole karanta za a yi dole mu karanta mun karanta kuma dole mu faɗa wannan shine gaskiya wallahi na tabbatar maka da cewa wannan kaga dai maganar kutubi da watadi da badali da najabi ba ta yan izala ba ce ba ta ahli sunna ba ce mu ba za ka ji wannan a cikin mu ba amma wallahi sun batallahi masu shi in yaje ya ce su fassara masa ba za su fassara mai ba saboda sun san kwatariya ce ta'addanci ne a ce wai ga wani mutum shi yake juya duniya ba Allah ba ga wani mutum shi yake sanin arzikin bayi ba Allah ba ga mutum shi yake tsare mutane daga shari ko bala'i ba Allah ba sun rubuta amma ba za su iya faɗa ba kuma Allah ya alƙawarin sai ya fallashi asirin duk mabarnaci ba dan wannan alƙawari da Allah ya bana tona asirin mabarnata da ba a san waɗannan barnace barnacen ba to amma alƙawarin Allah ne ko kai yau ka shiga ɗaki ka buya ka shuka wata tsiya in dai da sunan addini ne wallahi summa tallahi watan wata rana sai Allah ya tona ta ballantana ka rubuta ai an gama wasu littattafan fa da yadda ake yin su sai a rubuta saboda tsaba barnar da take cikin su sai a yarba za a rubuta sunan wanda ya rubuta ba haka sufaye suka rinka yada barna a duniya a wasu lokuta fa sai ka ji an ce ga wani littafi wai saboda tawali'un malamin ma wai ko sunan bai rubuta ba wai saboda sunan sa wai dan kada ya riya to ba ya mutu ba riya tana bin sa lahira ne amma barna ya san ya shuka da aka sai yar sai dai wani ya tsanta a rasa ma wayayi dan gudun kada a je a kamo shi to amma duk da haka Allah madaukakin sarki sai da ya rinka fallasa su ya rinka tona musu asiri da jawahirul ma'ani yadda yake a kasar Hausa kamar me amma tunda Allah ya ji kangiran dikadi mala abubakar mahmud gumi ya zo ya yi masa tumbur ya masa zigidir wallahi ya karanta shi tun daga farko har ƙarshe malam abubakar gumi ya karanta wannan littafi yadda kuke ganin muna sa riyadu salihin mu sa tafsiri mu sa kitabu tauhid mu karanta sai da ya sa wannan ya karance shi tab a ji komai abin da suke koya su ba za su iya karanta ba duk wani shehi na tijjaniya ya fito ya karantar da jawahirul ma'ani a gidansa wallahi ba zai iya ba ba zai iya ba to me yasa ku rubuta littafi ku kasa karanta shehunnin ku su rubuta littafi ku kasa karanta mu mun karanta kitabut tauhid na dan abdul wahhab mun karanta kashfus shubahat mun karanta usulus salasa mun karanta alfurqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan na ibnu taymiya mun karanta alqa'idatul jalila fi tawassul wal na ibnu taymiya duk malaman mu sun yi littafi sai mun karanta kuma a fili ba a daki ba a sa a gidajen rediyo har da kuɗi muke nema a sa a gidajen rediyo ya dai ku rinka hanawa amma mu nema muke a karanta a ji kuma baya hana in suka yi harshe mu ce a waje kaza malam ba daidai ba Allah ya ji kansa a wuce shine addini والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ba ma rufawa wai a rufa a rufa yar malam ta yi cike shege ba ma wannan in gaskiya ce gaskiya ce in kuskure ne kuskure ne in ganganci ne ganganci ne in jahilci ne jahilci wannan shine addinin musulunci ubangiji ya ce da manzon Allah fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushriki ka bayyanar da abin da muka umarce ka ka kau da kai gaburan mushrikai ba gudu ba ja da baya ba tsoro ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa qul al haqqi min rabbikum faman sha'a falyu'min za a fada amma ba za a tursa maka dole sai ka dauka ba in ka ga dama ka dauka in ka ga dama kar ka dauka zaka wannan shine addini wannan shine gaskiya wannan shine tafarkin sunna kuma wannan shine tarbiyar ahlus sunna da kungiyar izala tun daga kan sahabbai har izuwa tabi'ai har Allah ya nade kasarsa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin la yadulluhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah ba za a bushe ba ana samun wani bangare cikin al'umma ta wanda su kam za su rinka tsage gaskiya wani ya ce ba ruwansa da su su bai dame su ba haka har Allah ya naɗe ƙasarsa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu yi binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisantarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh